yayin da al'ummomin da aka kwato yankunansu daga hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adamawa ke komawa yankunansu yanzu haka dai wani batu kuma da ke tasowa shine na cunne da kuma ramuwar gayya tsakanin waɗannan al'ummu abubuwa da dama dai sun faru yayin hare-hare na boko haram inda wasu ke ma zargin da hannun wasu da ke tare da su lamarin da ya kai aka yi wa wasu da ke kokarin gudun hijira kwanton bauna a kashe su bisa gin cewa addinin su ɗaya da yan boko haram haka hakanan kuma an samu mara rahotannin cunne ga jami'an tsaro inda ake bi ana kama ko kashe waɗanda suka kasa gudu yayin da mayakan boko haram suka kai farmaki musamman a yankunan michigan madagali da kuma uba a don haka ne wasu shugabanni a yankin michika ke ganin dole a kai zuciya nesa mr emmanuel kwace dan asalin garin michika ne ya ziyarci ofishin sashen hausa na mura amurka inda koye bayanin cewa bahaushe ya ce jiki magayi ba wani mutum michika yau ko shi musulmi ko kuwa shi kirista da bai ji a jikinsa ba eh, so saboda haka mu rungumi juna mu kafartawa juna mu kaunaci juna eh, mu zama mutane masu tunawa akwai gobe komai zai iya faruwa allah na nan zai hukunta mutum duk mutum michigan yana sauraron ma voice of america muryar america nan mu rungumi juna mu yafewa juna mu kaunaci juna mu manta da baya za mu samu cin gaba amma muka ce za mu yi ramu kotu za mu shiga wata wahala daban wanda gobe za mu ce da na sani kamar mr emmanuel kwace shi ma wani shugaban al'umma a yankin michika ya bayyana wasu abubuwan da ke faruwa ne a yanzu wanda ya ce dole hukumomin tsaro su kula sunana alhaji sadiq a umar michika local government ni ina daga cikin jama'atun na fitiyanul islam michika sannan kuma ina da matsayi daban-daban guda uku ni shugaba ne kuma har yanzu a gefen vigilante ni a michika ni png na michika sakatare ne kuma na nasi zaman lafiya ina za mu samu zaman lafiya mu yi haƙuri da juna mu haɗu mu fahimta don dukkanmu higine a mijika juna yanzu misalo haka ni shugaba ne na addini kuma ina da kani reverend ne ma pastor ishaku saboda haka tsakanin akwai rabuwa wanda za mu yi babu shi ni wa ne a gare shi shi kane ne a gare ni yan ana cikin gari ana zaman lafiya gefen gari wani wuri zaka je baka saka je ba in ka je sai su ce maka ai kai musulmi kai ne boko haram alhali kuma wuce ba haka ba waɗanda suka zo mana dinnan ba a micika wanda ya kawo wannan fitina sai dai wanda aka same shi baya ga yankunan micika da madagali hakanan kuma an samu irin waɗannan matsaloli a yankin uba inda nan ma ake zargin wasu sun fara yin cunne kamar yadda wannan malami ɗanladi dauda ya bayyana abin da ke faruwa shine kamar akwai wani matashi da an aike shi ne lokacin da suka shigo gari su kuma nan da suka kama suka ce ka nuna mana hanyar garin tamful suka sa sha mota ya je da ya nuna musu nan kuma suka soke shi ya samu ya tako daga nan ya gudu ya zo nan yola ana ce masa hamza to kaga mutane da suka ganshi lokaci ana tafiya da shi a mota to sun ɗauka shi ma memban kungiya ne so wannan bayan an samu zaman lafiya zana koma da yaron ya koma shikenan sai aka aka halaka shi a matsayin memban boko haram ba ba ne da Allah ya gudu nan yola ne shi ma ya zo gudu hijira bayan ya nuna musu hanyar temple ne to irin wannan abubuwan ne muke ce ya kamata mutane in kaga mutum da jama'a ba wai lalle ai bincike kuma kama ka suka yi kamar da suke kama kwa yawa wanda suka zo da mu muna gani wuce daga wanda aka tare shi aka ce nuna mun hanyar police station ya nuna ya bayo a nuna mun waje kaza to ko me ya kamata a yi yayin da al'ummomin suka fara komawa Alhaji Abdullahi Damare shine jami'in kungiyar ka fahimtar juna tsakanin musulmi da Kirista ta kasa da kasa wato Interfaith Mediation International a shirar Arewa maso gabashin Najeriya. Akwai bukata a maida wannan yaddan a maida wannan zaman lafiyan da kuma a mai da wannan tattalin arzikin akwai bukata ba wai kawai gwamnati ba akwai masu hannu da shuni akwai kamfanoni sannan akwai kungiyoyi masu zaman kansu kamar su eh, eh, interfaith mediation center su ma dan allah su tashi su taimaka su ga cewa sun taimaka wa mutanen nan domin me babu wani fa daga wani doron duniya da zai zo tabbatar mana zaman lafiya fiye da mu a tsakaninmu. Koma da menene dai fa dole a kai zuciya nesa muddin ko ana son zama tare ibrahim abdulazizu sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya